قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين جماعة كنجي aya daga cikin ko sura daga cikin surorin alkur'ani guda ɗari da goma sha hudu sunan ɗaya suratul kafiruna to kai dan kirislam kamayarwa da turawa kudinsu ka ce ka ɗauko kwangila za ka ce wa mutane a daina ce kafiri a daina ce munafiki a daina ce kaza saboda kai newa ta mu ne ya ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cika makin annaba shugaban manzani ya bashi umarnin ya yi magana ya ce kul ya rasulallah ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai in ji wa to ina dan kirislam zo kai fasara taka ta iblis mu ji jama'a ya yi wal kafirun mai haukan mutum ba ya san kafira ya ka kira ba to ina yan kirislam kuka samo a daina cewa kafiri a daina cewa arfi a daina kana kaza kaza kai yanzu ka musulunta ka musulunta ka huta wahala akwai wayansu a wata jiha ana kiransu wai stakeholders ko jihar filato ce ko ta kano ko ta benue ce ko ta ce stakeholders ku zo sun samu wani wanda aka naɗa shi aka ce gwamnansu a waccan jihar ya ce kai shefa ya canja shawara ya ce wallahi shi yana gwamna ba zai yarda a rika fadace-fadace ba Allah ya mu ma namu na Fulato su gano haka Allah ya sa na bara ma su gano haka Allah ya sa na ko'ina ma su gano haka jama'a za a taɓa haɗa zaman lafiya da faɗa. to sai aka ce ya ce stakeholders shi zai zama lafiya aka zauna da su stakeholders din amma dai kafirai sun fi yawa amma akwai musulmi kwaya biyu wai don bana gun zama ya ce shi baya son fada sai wani munafiki da ya taba yin gwamna wanda allah bai bashi tsayi ba wato sai ya tashi ya daga hannu yaya ne oga ya ce ba zai taba daina fada ba kar a daina fada matukar za a ce musu arna to ai ta fada wa zai ce maka arni sai dai ka ce wa kanka da ala jama'a akwai wata kabila wanda sunanta arna wallahi sai dai arna ne sunansa arni yauwa akwai wata kabila akwai wata kabila sunanta musulma wallahi sai dai musulmin shine musulmi haka ne ko ba haka ba idan ma da gaskiya za a yi kam da dan adam ba arne ai tunda ubanmu na farko annabin Allah ne ba daga baya suka lalace suka kama gabansu suka bar musuluncin bane to da mutum ya bar musuluncin sai a shiru ka a ce mar kafiri ko to ga hanya a sauƙaƙe wallahi tallahi turawa yahudawa wanda da tantagar ya arna ne kafirai suka dawo suka yi tunani suka musulunta kuna jin mutum dubu nawa ne to bayan sun musulunta sunan su kafirai da suka musulunta sunan su me yawa da kabila ce ta larabawa walla da abu jahal da ya musulunta to da bai musulunta ba mai sunansa kafiri yan kuma wani zai cire wa abu jihar sunan kafiri to ya cire mu gani wane shi idan mutum ya tashi a tsakiyar kano garin hausawan ya ce to shi ne allah to arne ne ai ko musulmi ne ashe ba wata kabila sunanta musulmi daban sai wanda ya musulunci ba wata kabila sunanta kafira sai wanda ya kafirci ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الحمد لله رب العالمين الله رحمه دي إن أكتا أوراسا واسي دمي الله يبي وكراتي to ni na nan wajen fasara kulya ayyuhal kafiru in ji Allah ya ce annabi sallallahu alaihi aka ce ya ku kafirai to wani ya ce dame ana ce mutane arna kai ka wa kanka ka musulunta yau ka gani sunan arna ya ƙare yawa wallahi tallahi ko balarabe ko bahaushe ko ba indiya ko wallahi tallahi wanda ya musulunta musulmi ne ba arne ba ne wallahi ko balarabe ko haushe ko dan pakistan ko wanda ya koma ya kafirci wallahi kafiri ne kuma anne ne ka tashi a cikin taro ga tsufa ga hauka sai an daina cewa arna tukuna sannan za a daina fada to yanzu kai to fada ma wanda zai ma sai mai karfi giya ta yi barna a jikinka kana tari fadan wato zaka tura 'ya'yan mutane su yi fadan kai kana kwance kenan Allah ya kiyaye mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabannin ƙasa masu son lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu gwamnoni masu son lafiya da zaman lafiya don mai mugun nufi na sai an yi tashi hankali an yi fada Allah ka tausaya mara ya tuba Allah kai ne masanin komai in ka san mugun mutum ne ba zai tuba ba Allah ka anta ya bala'i Allah ka bar bayi su zauna lafiya ka raba mu da mamugunta za ka zo kana wata maganar banza ba kyau za ka tuba ka tuba ba wanda zai tuba a ce ma'an ba wanda dan yana sallah ko ya yi sallah jiya yau ya koma ya ce shi ne Allah ko ya ce yana da Allah na biyu bai zama kafirin ba babu shi za a gaskiya ya gaskiya a huta amma burga da wani neman hada fada da ka hada fadan musulmin ne ba ka so ka gani to musulmin sun nan kasan da kake fadan gida wajen hamsin to yana fadan naka bayi na Allah ne ƙasa ta Allah ce mulki na Allah ne dukiya ta Allah ce lafiya daga Allah take in anyi tashi hankali sai Allah ya nufa wanda Allah ya nufi shi da rayuwa ba mai kashe shi sai ranar da Allah ya karɓi rayuwar tasa ba kai ne kasa aka ɗau hoto na ana yawo wai ka ai kuskure wai a je a ritsa na masallacin idi kuma ikon Allah sai Allah ya nuna ba zai iya ba ranar ni na limanci to wanda ake nema ana ce ga hotonsa kar kuikure sai zama ni ne liman gana a gaba kuma gashi yau ni ne na ke wa'azin nan to kaga rai wallahi rai na a wajen Allah yake wallahi dukiya ta a wajen Allah take wallahi da abinda na samu mai yawa da kaɗan wallahi tallahi daga Allah yake wallahi da Allah na dogara wallahi shi nake roƙo nake fata ya raya mamuna musulmi masu imani Allah ka karɓi rayuwar mamuna musulmi masu imani Allah ka shigar da mu wato gidan aljanna ka tafiyar dausi muna musulmi masu imani ya zama ranar da za a yi busa ta biyu allah ka tayar da mu daga kaburbura kabarinmu ma dama dausayi ne daga dausayin aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafiyar da wasu da rahamarka mu da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya Allah da fulato ba za a yi fada ba in Allah da borno ba za a yi fada ba in Allah da sokoto ba za a yi fada ba jama'a mu ban ji muna dasa da mutum wallahi yana da gaskiya ne iya ganewa ta wajen sokoto da zamfara an kama wa'yansu masu sarauta ruku-ruku ashe da hannunsu a wajen goyon bayan 'yan kidnapper ashe da goyon bayansu a wajen goyon bayan 'yan ta'adda bandi kuke cewa komai. ashe suna cewa in kun je kun kakkashe talakawa a kawo musu return kaji ba sarki ne ba yake cewa wai a kawo masa wai return to ga return nan ka shiga hannu jarida ta dauka masu karantawa za su gagu jama'a idan mutum ya lalace kafirci ya shiga zuciyarsa wato dan shi ya haife ka rabu da shi karya yake zai cuce ka wallahi ko haihuwarsa kai zai cuce ka wallahi in kai talakan ka sane zai cuce ka in kai ne sarkinsa wallahi cutar ka zai Allah ka tsare mu daga azalumai an kama guda kaza a sokoto a zamfara a katsina a filato a anambara a kaza a zalimi Allah ji Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya ya ce a zulmu tarahu wa in dama damara inda zalunci ne kaga ana yi a ko an dade ana yi ruguzawa yake to an ci kudin return din gashi an maka duka na sani dai na roƙi shugaban ƙasa na ce su rika muku dukan a ɗaka kar mu ga ƙazantar taku jama'a wato ranar lahira za ka ga mugun halin kafiri da azalimi sai da Allah ya kira ta yau ma ya firul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani لكل minhum yawma idhin sha'nu yughni to kaga yana gudu karce wa almar'u wace kura ya gani ko zaki min akhihi dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kaza kaza shi ya gani yake gudu ya bu takarce a guje me yake gudu zaki ko ya ci aja wa sahibati matarsa din nan first lady ko mai ɗakin gaba yawa ‘ya'yanta ‘ya'yan mowa ya hango ta da ina gudu wa sahibatihi wa umihi wa bihi yana gudu kan babansa su haɗu yana gudu kar gyatumarsa su haɗu don menene a ah, ɗan kajana ce tayani shi mai taya kan aiki bai sha makai ba ne kullum ri'in wa sahibati wa bani da matarsa da 'ya'yansa deka kai ka ce ba dan baba ba da ka yi tauhidi to ku je ranar gudu tsakaninka da baban naka shirka ta karku ka san me zaka ce Allah kiyaye mu to akwai wata ayar da take ce wa fasilati hillati tuwihi يبصرونهم نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى الله كارم ساعة للشوى الله كايم أدعو من أدبر وتولى الله كما نتاري وجمع فأوعى الله كارم واتو منذ tsayuwar tashi alkiyama wallahi akwai bagiran da wato mutum na ganin mutum ya ce wane ko wance bai isa ba jaru yubasarunahum ana sa kuma su ga juna karka ce ba su gane juna ba ne amma ya tona sirrin abin da yake ransu ya waddul mujrimu azalimi mai laifi yana so ne a zuciyarsa don allah ya san abin da yake sakawa a zuciyarsa me yake so yana ce lau yaftadi min azabi yaumi izin bi banihi yana ce shi dai da za a karɓi fansa shi ba ruwansa da ɗansa zai ba da ɗansa ya ce a kama a sa wuta a bashi ah, to kai ka ƙi addini wai kana tsoronsa zai ce da za a yadda kai ka zama ɗan wutan shi a bashi in ji Allah fa wa sahibatihi wa ke da yake ce ke ce mowa ranar lahira abinda yake ransa Allah ya tona asiri zai ce a kama ki a sa wuta shi a bashi kai ce ku ne yan uwansa sai kun sa baki za a yadda zai ba da kai dan a bashi wa basilati yallati tuwi zuciyar azalimi sai tattala kabilar da suke ciki kaf da ina ce ba za a taɓa kabila kaza ba su ne su wani su ne su wani sai ce a tattara duk kabila a sa a wuta shi a bai shi ina yan kabilanci kuna wahalar banza a zalimi zai ce a ɗebe ku a sa wuta da za a bai shi saboda mugun halin da yake zuciyarsa Allah ya tona masa asiri har wanda ba kabilar tasa ba yadda ya haɗo manfil aradi jami'an wanda duk suke rayuwa a bayan ƙasa mutum aljan barewa saniya waye manfil aradi mu cire na su barewan sun da mafil aradi ne su to manfil aradin ya kaga yawan mutane ya kaga yawan aljanu to sai ya ce do a tara su ya ba da su ya fanshi kansa to wannan abu duk da ka tara a ba wanda kake haɗanka har matanka har ga kabila ko har man mafil ardi jami'an me manufarka yace sun mayun jihi ya ba da su a ƙona shi a tsirar da shi kaji kai in ka duba halin su tun anan nan za ka ga alamu da Allah sarkin da ya zo ya ce a kawo man return ya ce a kashe talakawansa yana ta tasu gwamnan da ya zo ce a da yaƙi a ƙasarsa ya damu da wanda suka zaɓe shi ko za a iya faɗan a wawware mar wanda za a kashe a sauran ya damu da kansa ma to kaga su mai ji sai Allah ce kalla fau fau kana tsere da kai babu wancan mugunta da kace ba ruwanka da mata da ya'ya da duk man arziki da an karya ba za a karbe su a barka ba ba su suka yi ba kai ne me yake gudu yake so a tsere da shi wuta sai Allah ce inna tabbar ita gonda za a sa kaɗin sunanta lahwa wutar laza Allah ya mana tsari jama'a ya sarki zai zo ya sayar da sa. ya ce a kawo man return ya mutane sun ba da application a ɗauke su soja guda ɗari kaza ba a ɗauka ba kai sa'a aka ɗauke ka ka je ka ci a baka return ka cinye kuɗi ka buɗe ƙofa a kashe mutane a ɗauke ka ɗan sanda ka buɗe kofa a kashe mutane mutane su ce sai ka yi ka zamanto shugaban kasa ko gwamna ko ka shiga ofishin minista ka buɗe ƙofa ka ce a kashe su ka yi kuɗi to kai kuɗin ka yi mai da shi kuma yana za ka koma da zama wancan tunani baya da kyau amma ga maganinsa a tuba dan Allah wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata wani yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqi alaihi min umurihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha a tuba da gaske Allah baya tsotso bulo sai ya yafi Allah ya kara wa imani ma da musulmi wasu sarakuna sun kunyata an same su cikin informa a kai musu return wasu 'yan sandan sun kunyata wasu sojojin sun kunyata wasu maluman sun kunyata Zulala ko ba cewa mutum komai ba ka ce malami yana iya jan bakin alkurani ya zo ya ce da musulmi da kafiri ɗaya ne dan allah kai baka san ya kunyata ba tun kan aje lahira أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كو ينكر إسلام دا makamantan ku na da da na yanzu da wanda za zo nan gaba kuna ɗanyen hukunci afa na ja'alil musulmi na ma sanya musulmi masu miƙa wuya ga dokokin Allah a mugun ra'ayinku kalmujirimi na ce da su da anna da kafirai duk ɗaya malakum me same ku in kwaɗayi ne ya munana in kabilanci ne ya ɓaci in neman sarauta ce kun walaƙanta malakum me same ku kaifa ta hukumun ya kuke wannan ɗanyen hukunci ka ce da musulmi da kafiri ɗaya ne wai za ka zo ka yi har jami'ar mm, can ta babban birnin sun je sun kafa wani ofis wai interfaith saboda sun san duk wani mai ragon jini ko ya ce maka ahalin suna ne za ka jin ka gan shi yayan gidansa 'yan ɗariƙu ne masu cutar duniya to Allah ba zai bari a cuci mutane ba mutanen senegal ahalin sunna ya ci zaɓe Allah ya rushe rawa ya rushe kaɗe-kaɗe gaskiya ta yi halinta ta jama'ar mu na al'ummar musulmi najeriya muna da mutane masu kyau wallahi tallahi matsa mu da aka yi kwanakin baya so ake fa tsadan masara ta sa jahilin addini ya ce gara ya ridda da masara ta yi tsada allah ya mana tsari ga musulim musulim din na kaga fa ridda yayi ridda yi kuma ya isa ya ce tun da ake a duniya ba taɓa tsanani ba sai yadda muslim muslim government ta hau a nigeria ya isa to muslim muslim government ku je ku yi bincike labari ya same ni akwai ma'aikatan da aka ƙara musu albashi kafin a yi na gaba daya wai ku je ku bincika allah ya sa haka ne to na daɗin sun yi ne wato wai za su mana burga sun zo sun ce kirishan kirishan wai sun fi mu yawa na ce ka gama ta nan nan sun ga bura fa sun ga jahilai sun yawa suna sa su ɗabi jama'ar musu su labta su ce lambar su kenan sun je sun yi wa amerika ƙarya zai mu ba matsoron amerika tana ta kanta ta kunyata sun ce world power to gashi tana tsoron rasha takaddama su da rasha ina jin ai an fi mako biyu to ke america world power me yasa baki musu top sun mutu ba ba karfi inda karfi ke hakan sai ana cewa ai ai rasha ma world power ce to to world power ya kika kare da ukraine sun riga sun rikita ba yan boko sai ka ji mutane akwai wani batu in sun taba za su tashi duniya kuna tsammani wannan musulunci ne ko ridda wa halici kowa da komai wa ke karɓar rayuwa wa yake ba da zaman lafiya wa yake ɗauke zaman lafiya in ya yi nufi to sai wani sai ya ce maka amerika ce ina musuluncinsa wani ya ce rasha ce ina musuluncinta suka haɗa faɗa wato asiriya aka dinga kashe-kashe suna gefe sun zuga musulmi da musulmi ana rusa jami'a ana rushe gidaje haka za ce shugaban kasa kuna zubar da jinin musulmi ya ce to in rasha ta ce ya tsaya zai tsaya shi kuma ɗaya shashin aka ce kuna kashe mutane ya ce a tun amerika ta ce ya tsaya zai tsaya kaf ka san wannan amsa a filin tashi alkiyama in mutum ya je faɗe ta bai fa haye ba ko ya hai jama'a mu dawo ga Allah to da wani lokaci wai sun fi mu yawa wai duwa Najeriya wai sun wai kirishan kirishan wanda yake wato wani irin lissafi suke yi wanda bahaushe ya riga da ki gurin da dadewa yace ce wanda mai mugun lissafin banza in an zo raba abubuwa sai ce ga na kura ga na burungu ga na aljanar dare jama'a ya dukura kura ce to haka kiristoci suke mana a najeriya yawwa mai bautar duwatsu nasa na gargajiyarsa sunansa a gurin kiristocin najeriya kirista yawa mai bautar dodanninsa sunansa a gurin kiristan najeriya kirista yan tsirarin kiristocin sunansu a gurinsu kirista ga na kura ga na burungu ga na aljanar dare kuma duk kura ce lissafin nan nasu na zalunci ne ko na gaskiya tunda za ka ɗauko wata aya ka fasarta in aka sa a ta wannan ɗin masu ya shiga tilka izan hizmatu riza ya jama'a da mun yi shiru an bari ba mun yi musulun musulun ba idan aka yi sakaci aka tarwatsa ƙuri'ar musulmi wancan yamurin wanda masu mugun tarihi su suka fara ballewa a najeriya su suka kashe samadu bello sardaunan sokoto a najeriya su suka koyar da fashi da makami aka yi a ƙasarsu sama da shekara arba'in ba a yi a arewa su ne suke sauka a gari suna baligai ba mata ba dangi su ta kwana da matan wawaye komai za ku saya ku je gurinsu da suka ga bura suka raina wa yarabawa ƙura. duk bai kai shekara biyu ba zai suka ce lagos tasu ce wannan ya murwa zai wannan rashin kunya don allah lagos ta bahaushe ce ko ta bayan rabi ta yamuri ce ko ta bayan rabi suka ce su lagos tasu ce ya za ya ku nuna suka ce za su je su kamo sarkin lagos ko sarkin ibadan da hannu sai da suka faɗa ba a yi ba ku ce ba a yi ba na faɗa da zafi an yi to wannan ina amana a gudunsu. sai suka zo kuma su ba 'ya'ya ba jikoki sai suka ce a ce a kai wa 'yan arewa su ne da 'ya'ya maza su ne da samari a ce musu insas yajin aiki ku fito ku daddaki manyan ku ku rushe caji ofis ku yi kaza sas Allah ya taimake mu musulmi ne mu muna da alkur'ani muna da hadisi kuka kira da sunan Allah Allah ya ce da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama udu'u ila سبيل ربك بالحكمة سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله جدا نبي صلى الله عليه وسلم أدعوك كرا ila sabili rabbika zuwa ga hanyar ubangijinka ta farkin Allah siratallahi mustaqim kar ka sa ra'ayinka bil hikmati da hikiman nan da aka maka wahayinta a alqur'ani ba da wata ba wal mau'izati alhasana da wa'azin nan mai kyau wanda kake dogara shi da hujjoji Allah ya ce kaza ya ce in fasarta ga ma'anarsa kaza in aka faɗa abin da ba daidai ba ka kai shiru wajadil hom kai takaddama da su in ka zo wajen takaddama ko an zolaye ka karka bar layinka billati hiya ahsan da hanyar na wanda mafi kyau wazi mai hujja aka zo aka kira sai mun ce to jama'a kaga sun yi gungu muna ta duba ina za mu sa kafa ina za mu sa kafa mun leka gaba da baya mun ga sun Najeriya kap sun yi ta turawa sun yi collapse pdp collapse apc collapse ampp collapse a gani na yawa ta yanzu ya zami na ce to mu dinga dubawa ya yi wallazi na amanu ta ƙullaha wa kunu ma'asadiƙi ya ku da kuka ba da gaskiya ita ƙulla ku tsare dokokin allah tafiyar nan ta duniya rukuni rukuni to mai imani duk zai shiga rukuni wa kunu ma na ku zamanto daga masu gaskiya Na ce mu duba mu ga ina musulmi yake ina inda mataimaki musulmi yake A ce ga apc plan biyaran su musulmi ne ahmad bola tinubu na ce na samu daya waye mataimakinsa aka ce musulmi ne kashim shatima shi daga lagos mataimakin daga ce musulmi ne na ce ito eh na ce to jama'a na namu na namu muslim muslim duka guda sai ga kirishan kirishan palau na ce wa ya gaya muku me kake tsammani da kiran da na yi mutan nnpp mutan prp mutan pdp don musulmi a ce da suka nace muslim muslim a ce duk kowa ya taho to da ana kaiwa na ɗari to su na ɗari da ɗaya ne ma ko ta ma ya sannu ba ta hana zuwa ba ga sinigal nan yanzu shugaban ƙasar musulmi ba da wajen 95 bisa ɗari ba kwantawa suke shehune su mai da su kiristoci yanzu fa komai nisan dare gari zai waye jama'a mu koma gona na yaba muku don kuna da nutsuwa kuna jin wa'azi ba don jin wa'azi ba da in sasta mana illa to wancan gajeren da yake ce ai fada to kar mai fada jama'a na ji waiwai ko kuka fi ni sani da ni ba shi shiga gari yadda kuke tsammani ba an ce ya kamata a faɗaɗa hanyoyi a babban birnin jihar plato jos wai wai kasan ne ban san harkar gwamnatin su ba ko an ce wai sun siyo wa'yansu manyan motoci bus bus irin na makaɗin wai za su yawo da su a gari kuma sun ba da sanarwa wajen wata guda da ya wuce daga ce to su ba za su daki kowa a gaban rumfarsa ba abu mai kyau ko mugun aiki suka ce ba za su ce a tashi ba sai sun samu filin da za su ba da gunda za a raba wai fa wannan mai kyau ne ko mummuna ba a taba gwamnatin da za ta zo ta ta dukan mutane tana karairayawa ba ta ɗebe musu kaya to aka ce wai tun jiya ko tun shekarar jiya sun fara na ji shiru na ce na ji shiru aka ce ah, ai jama'ar mu suna da hankali tun da suka ga an ce ga inda za su koma suka ce to wannan ciki ba mugunta bari mu koma to dan allah jama'a da Allah muna neman wani abin da yake ya kai zaman lafiya wallahi zaman lafiyar duniya da lahira muke nema da haka muke musulunci yawa in dai mutum na neman nutsuwa to mu kaɗaita Allah da ibada kar mu jawo wa garin mu rigima an ce ga gurin komawa kai kokari ka bi ko kuma 'yan sanda da sojoji da civil defense da 'yan agaji da neighborhood watch da 'yan banga ni dai a nawa ganin na roƙa muku Allah ya muku albarka wayannan mutanen akwai masu albashi akwai wanda ba su da shi amma an ka gansu a bakin aiki sai ka ce ba mai albashinsu sun yi abu mai kyau ko mummuna da dss wallahi idan za ka faɗa don allah da rashin tsaron wata biyu da ya wuce da na yanzu na yanzu ya fi kyau haka ne a da za a iya kama wayancan munafukan da suke ci a basu return a yanzu fa to da bambanci ko ba bambanci ma'aikatan tsaro daidai wannan gurin kun yi abu mai kyau Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya ƙara muku kyakkyawan manufa haka aka san soja haka aka san ɗan sanda haka aka san ɗan agaji ku rabu da magana abun duniya Allah zai muku arziki kuna shiga daji kusa da nesa kuna kawo mokon kwamai Allah ya ba ku kariya Allah ya daga darajojinku gwamnatin da take goyon bayan gaskiya Allah ya taimake ta Ahmad Bola Tinubu da ma'aikatan tsaron ka Allah ya muku albarka bayan da ba a yi ba a juya mutane kwakwalwa ya bahaushe ya zaɓu bayan rabe a musulmi ne ya zaɓu musulmi jama'a ne ba muslim muslim na ce ko na ce bayan rabe bayan rabe bahaushe bahaushe haka na ce muslim muslim yawa ba dama ka canja mu to jama'a tinubu musulmi ne kashim shatima musulmi ne su ne suke kan tutar da ta nemi mulki na ce ku taho gaba daya mu musu kara don allah wallahi gwamnatinsu tana mana amfani in ba ku san komai ba ba dan ahmad bola tinubu ne akan gwamnati ba da yanzu faransa da ingila sun hada mu fada da nijar da suka kulla wannan munafincin da kaina na tafi har gidansa na ce ranka ya daɗe kaka yadda da fada suna son su rikita mana afirka ne kaka manta da yadda suka mana a corona suka ce lockdown suka ce duk dan afirka a kashe to ta allah ba ta su ba ya ce ai bar ganin magana da nake faɗa ni ya ce na karatun allo tun ina yaro ya ce gwanin malamin makaranta mai karantar da allo ya ce yana ɗan ken ɗinsa haka don a ƙara karatu ya ce an fara karatu sosai sai ce sai aje ya ce duk abin da ka je na faɗa na ɗaga ken ɗina ne ya ce ba zan daki kowa ba to an daidaita ko ba daidaita ba zaman mu lafiya da juna za a haɗa shi da zubar da jini wannan al'umma ta gwamnatin najeriya allah ya ƙara mana imani da nutsuwa al'ummar da take mulki a ƙasar nijar allah ya ƙara muku imani da nutsuwa nutsuwa Allah ya faɗi inda ya saukar da ita huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما جواد lafiya da الله yaƙi a ياكي nutsuwa take. da lokacin yunwa da lokacin ƙoshi a ina nutsuwa take da lokacin da mutum zai iya zuwa ya noma ya kiwo ya nemo abin halal da lokacin da ake bige-bige a ina nutsuwa take to waye mamallakin kowa da komai so mai kudi na neman nutsuwa malamai na neman nutsuwa sarakuna na neman nutsuwa 'yan siyasa na neman nutsuwa maza na neman nutsuwa mata na neman nutsuwa malamai na neman nutsuwa ɗaliban jami'a na neman nutsuwa in ta faɗa ko an gane kowa na neman nutsuwa to lafiya dai uwar jiki babu mai fushi da ke wane mai wadda zuru ko yace na taho in gaishe ki lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wa zai fushi da nutsuwa babu muna son ta ko to tun daga mai kuɗi na nema ga sarki na nema ga to sai mu kai neman raba gaddama a gurin ubangijinmu a ina take ne nutsuwar Allah ce huwa allazi Allah shine wanda an anzala sakinata ya saukar da nutsuwa fi qulubil mu'minina a cikin zuciyoyin masu imani Allah maj'alna minal mu'minin waj'al ahlana minal mu'minat a gyara manhajar ilimi a Najeriya da duniya gaba daya cikin namu ilimin ya zama akwai imani a kiyayi yahudu so ma ba su zauna lafiya ba balle ka je ka ce wai ka je koyo a bugulunsu ka je koyo a bugulun dan luwaɗi dan maɗigo shi ma ina ya samu zaman lafiya allah huwa shine wanda anzala sakinata ya saukar da nutsuwa fi mumini na cikin zuciyoyin masu imani Allah maj'alna al mu'mina Allah maj'alna minal mu'minina ahala ahlana al-mumina imani yana karuwa bi ziyadatil a'mali saliha na masu imani imanin mala'iku ya kai geji baya raguwa baya wani ci gaba ya tankare imanin eh, annabawa ya kai geji kuma yana karuwa amma menai in mutum na san imaninsa ya karu ya yi aiki na gari wanda ya rage aiki oho ya jawa kansa imaninsa sai ya rahu liyas dadu imanan ma imani don su ƙara imani tare da imanin nan da yake da shi shi muminin Allah minal muminin ahala ahalana minal muminat mutumin na fa ya tsaya wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne wanda zai aiki mai kyau Allah ya san yayi ba zai bata arbubi ba hakima Allah gwani ne mai aje komai inda nan ya dace ya aje Allah ka datar da mu dace na duniya da dace na lahira ubangiji ka zaunar da jihar filato lafiya yan kasuwa a bi ka'ida ma'aikatan gwamnati ku bi ka'ida mu yan uwan juna ne duka amma na sosai innamal mu'minuna ikhwa kar a kawo wa gari ya mutsi haƙuri wa darme shi ma'aikatan gwamnati da aka ce ku gyara abu ka ku daddaki mutane ku kwace musu kaya talakawa 'yan kasuwa da aka ce ku gyara ku yaye daga hanya yawa al'imanu wato bid'un wa sab'un aw tis'un wa sab'un afdaluhu qawlu la ilaha illallah wa adnahu imadatul adha an dariki imani shu'uba ce guda saba'in wato da bakwai ko sittin da bakwai wato yanki-yanki to audin nan daga ina aka samu ta abu huraira ne ya kokwanto ran da ya faɗa ya ce 77 ne ko 67 a nan ne aka samu shakkar rawi sai ce to afdaluha annabi ya ce mafifici akan kaso kaso na imani shine qaulu la ilaha illallah faɗar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine kololuwa a zuci da baki da aiki yanki yanki saba'in da bakwai daga cikin yankunan nan adinaha imadatul aza anil dariqi kawar da abin da zai cuci mutane daga kan hanya na za ka ɗauko sabuwar mota sabuwar yayi aka ce ta zo ta bi layin nan zai ta ture akwatin wani to imadatul azani ɗariƙi za a buɗa ko a bari yawa duk gurin da za mu zo a ce mu hanya ta fita labbatu ya fita ba mu samu mamagunciyar gwamnati ba gajeren da ya ce ai fada sun ƙi to mu wanda ya ƙi faɗan Allah ya taimake shi mai so a yi faɗan Allah ya durƙusar da shi dama gajere ne ya sake ƙar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala adi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin